Baba Suda, Sarkin Labari. Bana ‘yan mata sun yi sauƙi a wata kasuwar ƙauye da ake hada-hadar su da sallah, kuma da Baba Suda ya je don ƙullo tsaraba ya gano kasuwar ta yi kaloli sosai. Kai, an fin farare gaskiya. kyawawa dogaye ga can diri mai gida nake ga ma ba dai a magana kyau dai ba a magana wani abun sai ka gani To da farko dai tsada suka yi don sun tsula farashi, amma daga baya da suka yi yawa sai kasuwar ta sauya samari suka ringa kwasa har akan farashin sari. Farashi ya saukowa akwai su diga sanan kala-kala. To wata dai da bata san kasuwar ta sauya ba. ta ci buri ta ƙura wanka ta taho za a yi hada-hadar da ita ita ma ta tsula farashi. To a kasuwar da ta yau gaskiya ka gane ni yanzu zan shiga kasuwar ban san yadda take kana ba. A hannu guda kuma su ma mutanen ɗorayi sun yi irin nasu wasan sallar. har ma wani daga cikinsu ya ce wai su kiɗa kawai aka saka musu babu waƙa, shi yasa ya ta rawar jefa iya ƙafa kawai har ya gaji, kuma babu wanda ya masa liki. ba liki ba ko wallahi na rage sosai dan yi na yi gumi sosai wallahi ba abun da samu kuma a gurin tunda dai a ciki ba ne rawa kamar ne a cikin su to azumi kuma wai yayi goma sha biyu yanzu zai kuma rama guda ashirin bayan sallah. Eh zan iya rama wani, na kai kamar zai kama guda goma sha biyu. Daidai nan gaba dai kama Ba yi kama ashirin ba. Tab ijan, ku dai kai! Ku biyo mu zuwa cikin shirin na wannan rana, mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne. muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta litinin bayan gajeren hutun sallah da muka yi kun san mun sha Ramadana. Azumi ashirin da tara mun yi sallar Juma'a. Me tagwayen idi guda biyu ga idin ƙaramar sallah da safiya ga kuma Juma'a da rana. Fatan dai Allah Ubangiji ya karɓi dukkanin ibadun azumin ya sa mun ‘yantu, mu kuma ɗore da kyawawan ayyukan har bayan Ramadanan shi ke nan mun gyaru. Allah Ubangiji ya sa haka amu, ku zo mu yaye labulan shirin da karatun labarai a taƙaice. Babban sufetan 'yan sandan ƙasar na Usman Alkali Baba ya umarci wata tawagar 'yan sanda da ta yi aiki tare da hukumar zaɓe INEC wajen bincike da kuma gurfanar da shugaban hukumar zaɓe na jihar Adamawa da aka dakatar Hudu Yunus Ari. A wata sanarwa da rundunar ta fitar wacce kakakinta wa Adejubi ya sanya wa hannu. Babban sufetan ya ce 'yan sanda za su tabbatar sun yi dukkan mai yiwuwa domin gano dalilin da ya sa Hudu Ari aikata abin da ake zargi. Rahotanni na cewa cutar sankarau ta kashe akalla mutum ɗari da goma sha takwas a jihohi biyu a ƙasar nan. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa alƙalman sun bayyana cewa kawo yanzu an samu mutum dubu 1,479 da hudu da da da saba'in tara suka kamu da cutar. Wani gurgu da ake amfani da keken sa na guragu wajen sayar da miyagun kwayoyi ya shiga hannun jami'an hukumar yaƙi da miyagun kwayoyi NDLEA. Kakakin NDLEA na ƙasa Femi baba femi ya ce an kama gurgun ɗauke da tabar wiwi mai nauyin kilogiram ɗaya da ɗigo uku da kuma lita goma na kwayar monkey tail a wani sumame da hukumar ta kai matattarar masu shaye-shaye a yankin ekpoma na karamar hukumar santa arewa ta jihar edo to daga karatun labaran sai kuma jakada hassan mamuda ya'u da zai karanto su daga cikin saƙonnin rayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata a ranar alhamis jajibe kenan. wanda ya kalli batun irin yanda ‘yan mata bana suka yi hankali suka ɓoye kalar irin kayan da za su sa da sallah saboda gudun matsala daga gun samari su ringa tsokanar su irin yanda suka yi musu bara a lokacin a baya. To a saƙonin da suka turo mana za mu fara dai da saƙon Khadija Awwal yayin da ta ce, "Hmm, idan lokaci ya yi za ku gani." Shi kuwa na Nazi Ikediya cewa ya yi, ai kuwa dai sun yi wa kansu gata, yayin da kuma Ahmad Mukutar Bala inda bo ra'ayinsa ya bayyana cewa ai bana kan akwai ci da gantama inda kuma ya fashe da dariya. Ra'ayin Hamisu Bala Hamsi Garko shi kuma dariya ya fashe da ita, inda kuma ya ce ‘yan mata mutanenmu, ai wallahi babu fashi komai za su sa suna nan suna jiran su. Yayin da kuma Najat Abdulkadir Abubakar ta yi martani, inda ta ce hmm ba wasu da kenan sarkin labari ai gare dai in muka ɗaura sa gani shi kuwa sakon nusa sani da bayyana cewa ya yi mu dai ba ma goyon bayan abin da ake yi wa mata na tozarci da wulaƙanci a kyale su su saka kayan da suke so yayin da kuma yayan malam ƙofar na isa ya bayyana cewa ai ɗan kira kam akwai shi domin kuwa wata aminiyarsa ta riga ta yi zumuɗi ta faɗa masa sunan wani mayafi da za su yayin bikin wannan shekarar. Jigon rahotannin ma a yau zai kalli batun yanda bana ‘yan mata suka yi sauƙi a wata kasuwar ƙauye da ake hada-hadar su da sallah. Kasuwar mai laƙabin gwammaja a wani gari doka da ke ƙaramar hukumar tofa. ta faro ne a wani ɗan lungu kaɗan cikin garin na doka ba wai bakin titi ba. amma kuma a yanzu da hada-hadar ’yan matan ce yawa sai ta rabu izuwa gida biyu, su yare-yaren aka bar su a can ciki wajen ta na farko suna tawa lilo da siyan ɗan malele ko kuma ɗan bagala jawainar rogo. Su kuma manyan kawunan cikinsu wayayyin samarin da cikakkun ’yan matan. sai suka dawo gefen titin tofar idan ka ɗan wuce kwanar dokar kaɗan, a nan suke ta hadar hadarsu, tun gefen almuru har zuwa dare, inda budurwa za ta ƙure wankanta na sallah ta kuma ɗau lokaci tana kwalliyar gaban mudubi tun a gida. Ƙarshe kuma ta biya wa ƙawaye su taho wajen suna ta gwaɗare da kwarkwasa a hanya har su ƙarasa. daga sun je kuma sai takunsu ya sauya maganar su ma ta canja. Su fara yanga suna kashe murya suna wani ta idanu, haka za su yi ta kaiwa suna komowa a haka. Su kuma samarin suna dubawa idan ya ga wacce te masa sai magana su ɗan yi taɗi, ya kuma kawo ɗan abin da ya samu ya ba ta barka da sallah. waɗanda kuma dama sun riga sun san juna sai kawai su ɗora daga inda suka riga suka tsaya a baya, kuma wani ikon Allahn a bana sai gashi kasuwar ta yi kaloli da yawa. kai an fin farare gaskiya kyawawa dogaye ga can diri mai gida nake ga maga kai ba dai a magana kyau dai ba a magana wani abu sai ka gani wai a ina nan ɗin? nan doka misali fararen da ake yi fararen na zahiri na hakika na Allah da annabi ko fararen ka a a'a masu bulitu din dai ba yawa ne da su ba akwai farare na zashiri wanda Allah ne halicce su haka. Waɗanne ne suka fi sallamawa daga an taya fararen ko baƙaƙen? Farare. Farare sun fi sallamawa da wuri. To ai kaga sun fi yawa a kasuwar ne ba abun mamaki bane idan sun sauƙin sosai. Kaga kasuwar baƙaƙe sai ta daga. ko da dai su ma fararen wayashe a farko tsada suka yi. kafin daga baya kuma da suka yi yawa sai kasuwar ta sauya samarin suka ringa kwasa har akan farashi sosai. Farashi ya saukowa, kwai su diga sanan kala-kala. A yanayin kwalliyarta ne tsadarta ko kuma fara ko doguwa ko gajeriya shine yake sa a yi tsada ko kwalliyarta. A yanayin kyanta ba wai yanayin kwalliyarta ba, ai kwalliya ba ta sai mata yanayin farashinta ba, kyanta ne zai kai ta. To wata dai san kasuwar ta sauya ba, ta ci buri, ta ƙura wanka, ta kuma je za a yi hada-hadar da ita, ita ma ta tsula farashi. To, a kasuwar da ta yau gaskiya ka gane ni yanzu zan shiga kasuwar ban san yadda take wakana ba. Daga an taya za ki sallama da wuri? A'a ba da wuri ba sai nan da aji. To misali za ki tsada ko kuma dai za ki sauƙaƙa? A'a za a tafi da tsadar to inda aka ga yana mutum na tangal tangal kuma sai a tafi da arha. To bayan dai kasuwar ta cunkushe ‘yan matan sun yi yawa ba ciniki, sai muka yi karo da wata wadda ta zagaya ta zagaya, ta kuma yi duk iya wata kwarkwasa da za ta ta juya idan ta yangar ta iya yin, ta kuma yi gwaɗaran da fele ‘yan ta gama babu wanda ya ce mata kan bare ta ta sallama. da kyar ta samu wani ɗan uwanta dangi na zumunci ya ɗan taya. Mm, gaskiya ne wani ɗan uwanmu ne kawai. Au na gida ne ke? Eh. Ko dai ke ce baki ken da za su taya ba? Ba dai. Ke da za a miki auren zumunci ma baki samu kasuwa ba sai ɗan uwanki ne ke ta sansana? Ba komai, ba komai na zumuncin ma fi. Dai dai ba haɗa ka ba shi ya buɗe ba ke ce na suna. Au baki kika ce kina son sa ba? Au ni zan ce ina son shi. Ya za a yi mu gane haka anya kuwa baki ɗin ce kika kai kanki ba? Haba haba haba. Ka taɓa ganin mace ta buɗe baki ta ce tana son namiji. Ba kya ganin kwalliyar sallar ta ki ce bata kai taka ba shi yasa ba sa kula ki. A ba sai dai in ta ce bata kai ba. To ke takin ya take? dai dai. Wai 'yan matan birni suna cewa sun fi ku na ƙauye iya yanga da kwarkwasa da iya yi. Wannan daga Allah ne. a'a wai sun kika ce mu yan ka san abin da yasa yan birni suke ganin sun fi mu wayewa an yadda sun fi mu wayewa da iya yanga da kwarkwasa amma kuma idan aka zo wajen fannin iya tarairaya maji girki iya kwalliya tsafta gyara wajen wayan mahal to gaskiya fa sai da a biyo bayan yan ƙauye sabila da in inda yan ƙauye ce ta san yadda za ta yi ta girkin ta da yadda in ya fara ci wai an ce a kasuwar ta har akwai ƴan biyu sha biyar gaskiya wannan ba sani ba akwai yan biyu sha biyar idan dare ya dare a yawon sallah ko nawa aka ba su su karba. To in dare ya dare kun fara ha kenan. Eh in dare ya dare sun fara ha. Ake banda ke. A banda ne. wani dai ya ce wai ba wani nan ita wannan ɗin tana cikin irin waɗanda idan daren ya dare ba sa wuce bi sha biyar ɗin ko kuma a ba su talatin. Domin dai ya zagaya kasuwar ya ga me take ciki. shiga na gani mana yaya farashin yake tafiya da nawa da nawa gaskiya farashin nan ana siya da ɗari biyu da har da ɗari uku ma aukai na kai sallah har ya kai dubu da wani abu kake bayarwa aukai sosai ma kuwa to misali wace iri kake bawa dubu ɗaya a ai manyan kai ake ba wai irin wayannan ba ake ba kaga irin wayannan sai dai a basu na na ya basu fa hamsin bugo 30 talatin zuwa ashirin dai haka sun ce wai ana samun yan biyu sha biyar wallahi yan biyu sha biyar akwai ni ma ina da su to su yan dubu ɗaya da wani abin ya suke ok me bambancin su da wayancin da ai kakka so ka ga wayannan dan in ka gani ba lalle ka iya bacci ba kamar yaya saboda eh ba dai a faɗa kawai bayan an ce yan binni ma sun fi su iya wanka da kwalliya a wannan duk magana ce kawai dai sai an gwada akan san na kwarai to labarin dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya, ɗaya hudu hudu tara, tara biyar muna da kwanku. Amma za mu fara da na Facebook tare da babban jaka da Ahmad Garzali Yakubu. To haka yake, kace ‘yan mata a bana sun yi sauƙi a wata kasuwar ƙauye da ake hada-hadar ‘yan mata da sallah, kuma ba su dama da ya je hada ƙullo tsaraba. Amma sai dai shin a cikin birni ma muna da irin wannan kasuwa? Abakar Sani ya ce, ai cikin birni sometimes kana tayawa sai ka ga hira ta ɓalle a tsakani. Abakar Ahmad shigowa ya da dariya ya ce baba su da kenan muna da su sosai ma yayin da Sanusi Sani da ce ai ko ina kasuwar mata ce inda dai sun iya kwaskwari ma a shafa da a rataye jaka a saka takalmi mai tsini a fito wani rangwada musamman ma idan an ga samari yan matan da zaurawa dai Allah ya ba ku mazaje na gari Mariya Aliyu ta ce Allah shirya rayuwar matasan mu ya kawo musu mazaje da mataye na gari ɗari bisa ɗari daga nan ta yi kiringiyu akan kujera tana tunanin yan samari Shi ne OPC ya ce to fa lalle ni ma zuwa wannan kasuwa ya kama ni domin samun sauƙin rayuwar aure yayin da Zainab Sadiq Zizi ta ce ni dai gaskiya ban san wata kasuwar hada-hada ta 'yan mata a cikin birnin Kano ba yayin da Halifan Barhama yake cewa Babu zato idan Allah ya sa an taho mai neman wanda za ta yi wub da shi to ina mata sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah abdullahi isa garko ya ce aiko ni ma da a ce na san da wannan kasuwa da tuni na je na nemo mai dan rangwamen gata yayan malam kofar na ya ce gaskiya cikin birnin kano babu domin ko sun kasa ba za mu siya ba shi yasa ma suke tafiya kasuwar ƙauye su tala ta haja rabiu uba dan zainab ya ce kaji wai hada hada sai ka ce wasu awakai daga nan sai ya fashe da dariya da yabo muhammad dan goro yake cewa um baba su dake kenan to amma dai Allah ya kyauta Suleiman Yunus Kibi ya ciro da dariya ya ce baba su da shi yasa tuni muka garzaya domin samun daidai mu daga nan sai ya saki murmushi mai fasalin yaƙi Awal M Yusuf ya ce hmm baba su da domin da muke karkara bari mu gum da baki yan binni da ku ake kuma mu ma mun kasa mun tsare mu ji me za ku ce Maza mai caji ya ce tab ijan baba su da sarkin labari. Ai kuwa dama sai a ƙauyen don kuwa babu irin wannan kaso a birni. Daga nan shi ma dai sai ya saki leɓe ya wani wulka da idanu. Munir Isyaku lima kun botsa da ra'ayinka zamu karkare kace tabbas ba su da sallah karkara tana da daɗi sosai ma kuwa. Kasancewar al'adu har zuwa yanzu suna tasiri a can. Gare ka baba su da. dalla da aikin manaja mai dala, za kuma mu tafi kasuwa mu ɗauko talla. Marabanmu. To kuma su ma mutanen wancan gida na ɗorayi sun yi irin nasu wasan sallar, har ma wani daga cikinsu a zantawarsu da jakada Abba Isa Muhammad, ya ce wai kiɗa kawai aka saka musu babu waƙa. Shi ya sa shi ma ya tarawar jefa iya ƙafa kawai har ya gaji, kuma ga shi wai a hakan ma babu wanda ya yi masali. wallah na rage sosai don na yi na yi gumi sosai wallah ba abin da samu kuma a gurin nan wani ba ni ki ba ku tun da dida a ciki ba ne rawa kamar ne a cikin su ka dade kana rawa wallah na rage sosai don na yi na yi gumi sosai wallah ba abin da samu kuma a gurin nan wani ba ni ki ba ku ba ai maliki ba wallah ba mu ko dai baka burge yan kallo bane ba eh to yan kallon wai ai ba su sosai ba ba yan kallo sosai a gurin wai da hannu kai rawa ko da kafa da kafa kawai don da haka dai muna muna muna muna muna da waje ka dinga jefa kafa yawa eh, ana da jefa kafa ana ta ya gudu a lafiya na tun da mun yi rawa sosai kuma mun dan abun nan sun samu mun yi rawa sosai kamar su biyu kamar su uku suka shi mata ta mata taka sosai mm. to wace irin waƙoƙi aka saka muku ai ba su sa waƙa ba kiɗa kawai aka kiɗa ne kawai duk da yin wannan kiɗa to ya batun kayan sallah fa ga kayan wasu ba mu sababbi mun sassa mm, abinci fa a gaye mun an kama an ba mu abinci sun ba mu kuma lemo da lemo su ga mu a to azumi kuma wai yanzu ya yi goma sha biyu zai kuma rama guda ashirin bayan sallah eh zan iya rama wani na kai kamar zai kama guda goma sha biyu daidai nan gaba dai kama ba yi kamar ashirin ba shugaban gidan dai na masu lalurar kwakwalwa Munir ɗahiru kurawa ya ce, Ai dama sun saba duk kowace shekara da sallah su ba su walwala da nishaɗi. Kuma ko su ma a ɗorayin sai matan sun fara girgije rawar sun tike ta iyasar ransu. sannan kuma daga baya maza su yi tasu, saboda gudun ‘yar matsala, ka san ana tsaro ko ba don tsoro ba. Inda suka yi yurawa bangaren maza suka shigo suka fara bayan sun gama sannan muka kira mata su ma suka yi nasu sannan mun samu masu DJ ma'ana bangaren kayatarwa mun kokari mun samu musu suturu sababbi bangaren mata an daga musu atamfa su ba da duka musu shaddodi sannan mun tada musu da abinci kamar yadda kowanne dan adam ci a waje To mutanen ɗorayi sai mu ce Allah ya ƙara lafiya, mun wuce wajen bakori, ta kawo mana rahoton batu mafi ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta. Labarin da wani matashi ya kira motarsa ta hanyar amfani da wayarsa sannan ta zo ba tare da matuki ba na ɗaya daga cikin abin da yake ɗaukan hankali a shafukan sada zumunta a bidiyon da an ga matashin ya ɗauki wayarsa ya kira motan ta zo wurinsa ba tare da matuki ko wata matsala ba an kuma ga lokacin da motar ta zo daga wani tazara mai nisa kana ta tsaya a kusa da matashin lamarin da ya jawo cece ce a shafukan sada zumunta musamman ma instagram matashin da ya mallaki motar mai abin al'ajabi da take sarrafa kanta ba tare da wani ba ya nuna yadda motar ke aiki ba tare da matsala ba a bidiyon matashin ya latsa wasu 'yan maballai a wayarsa ko nambobi sai kawai motar ta fara zuwa wurinsa ta kuma tsaya inda yake cak wannan bidiyo na ta yawo a shafuka daban-daban da jaridu mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa anya ko wannan abin ya kamata mu yadda duk da dai gashi ya nuna mana har mun gani amma dai abin akwai abin mamaki wasu kuma suna cewa ai akwai masu fasaha iri-iri kawai dai dama ne ba sa samu da za a ba su dama mu ma da ba sai mun rika fita wasu kasashen muna neman abubuwa ba labarin mu na gaba shine mutuwar mutane biyar a hadarin jirgin ruwa a nan Kano wanda kuma aka ceto shida da ransu mutane a jihar Kano sun shiga jimami mun rashin yan uwansu da suka rasu sakamakon wani hadarin jirgin ruwa da ya faru a ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairun nan kamar yadda hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta tabbatar bayan afkuwar lamarin a karamar hukumar madubi wannan labari shi ma yana ciyawa a shafuka da jaridu daban-daban mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa Allah sarki wasu na can suna hidiman sallah wasu kuma suna can Allah ya karbi abinsu Allah ya ji kansu ya gafarta musu wasu kuma suna cewa ya kamata a ce hukumomi sun yi abin da ya kamata amma rasa rayuka da ake yanzu kwanan nan ta dalilin jirgin ruwa abin babu daɗi labarinmu na ƙarshe kuma shine wanda gwamnan taraba ya yi koyi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya roƙi 'yan ƙasan nan da su yafe masa gwamnan jihar taraban ya nemi talakawan jiharsa da su yafe masa kurakuran da ya yi darisu ishaku ya ce za ta iya yiwuwa a lokacin mulkinsa ya ɓata wani yana sane ko kuma baya sane amma yana neman afuwansu a makon da ya gabata ne shugaban ƙasa muhammadu buhari da gwamna ganduji suka nemi afuwar 'yan ƙasa Sannan, shi ma dai gwamnan jihar taraban ya shiga sahunsu. Ishaku ya nemi afuwan ne a wurin taron addu'o'i wanda kungiyar Kristoci ta Kan reshen jihar Taraba ta shirya masa a sakatariyar Kan din da ke Jalingo. Wannan labari shi ma yana cewa a shafuka da jaridu daban-daban mutane na tofa albarkacin bakinsu a kai suna cewa wai bamu gane ba ana ta fitowa ana neman yafiya. Da alama dai su ma sun san cewa sun yi abin da bai kamata ba. Wasu kuma suna cewa Allah ya yafe mana baki daya. Daman duk inda za a yi jagoranci ai sai an samu kuskure. Allah ya yafe mana. Zainab Aminu Bakori, Baba da. Baki ɗaya kuma da haka ne za mu jalin zamun sukuwar sallar dokin shirin a wannan rana. Abba Ibrahim lafazi ne jami'in da ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake mana fatan karɓuwa da dukkanin ibadunmu ya kuma gafarta zunubanmu ya ji kan magabatanmu ya kyauta namu zuwan mu da ku gaba ɗaya amin. Na bar ku lafiya, wassalamu alaikum.